Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi su da zarar mun ɗora. Matasan musulmai da manyan malaman addinin musulunci sun halarci taron bikin Kirsimetin wannan shekarar gami da mika kyaututtukan su domin karfafa alakar da ke tsakanin Kirista da musulmi a arewacin kasar nan kamar yadda babban fasto fasto Yohana Buru ya bayyana a kowace shekara ɗaruruwan musulmi daga jihohin arewa guda goma sha tara suna zuwa taya zagayowar ranar haihuwar Yesu a majami'arsu domin inganta zaman lafiya da haɗin kai. Farfesa Isa Shilgaru shine shugaban kungiyar musulman da suka taya murnar kirsimeti da kiristoci a majami'ar eyn da ke samarin zaria waɗanda suka gabatar wa rabaran tijjani cindo kyaututtuka yayin bikin kirsimeti a zaria a ranar lahadi buru ya ce kungiyoyin musulmai da dama duk da 'yan kungiyar tijjaniya 'yan shi'a karkashin addinin musulunci na najeriya da sauran musulmai ahli suna sun taya su murna domin tabbatar da zaman lafiya da haƙuri da addini ƙungiyoyin musulmai su ma sun gabatar da kyaututtuka ga majami'ar don nuna alamar zaman lafiya soyayya da fahimtar juna jaridar guardian ta rawaito cewa malamin addinin kiristan ya ce bikin kirsimetin wannan shekarar ya zo ne ana tsaka da tsadar rayuwa rashin tsaro da tsadar kayan abinci talauci da rashin aikin yi da ke addabar zaman lafiya da daidaito a cikin kasar buru ya kara da cewa a shekarar da ta gabata sama da musulmai dubu daya sun halarci bikin kirsimetin sannan sun zo da kyaututtuka da dama dama domin mikawa kiristoci maza don karfafa haƙuri tsakanin addinan biyu haka zalika buru ya yi kira ga malaman musulunci da na kirista da su dage wajen addu'a ba tare da kakkautawa ba fatan za a yi zaben shekarar 2023 lafiya jaridar pulse ta rawaito cewa ya yi kira ga 'yan najeriya da su yi addu'a ga rundunar sojin najeriya da hukumomin tsaro don cin galaba bisa kalubalen rashin tsaro da ke addabar zaman lafiya a faɗin ƙasar a sa da kafofin watsa labarai wani matashi mai suna ya haya da ya halarci cocin a samaru ya sanar da cewa an yi musu karɓa hannu bibbiyu tare da gwangwaje su da abinci da nama Rex